don sauraron ɗaya da cikin ayyuka na alkhairi na yada addinin musulunci ɗaya da cikin ayyuka na koyar da yadda ake biyayya da Allah subhanahu wa ta'ala na koyar da yadda addini ya zo san daga Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle yana wa Allah godiya da ba wannan damar a yayin da wasu Allah bai ara musu irin wannan damar ba a yi wani cewa kamar yadda aka sani duk karshen wata wannan kungiya ta kare ta kuma ko kuma gabatar da mutane ta alim yau ma Allah subhanahu wataala ga shi ya kawo mu wanda zan dan abu a gurguje a tace dan fara kokarin gabatar da shi malamin mu kuma wanda ba bakon zuwa wannan waje bane kuma wannan lakta ba ita mace lakta ta tasa ta farko wato Sheik shehu abdullahi biyu ina ah, gayyatar malam da ya zauna masauki in na ce masauki ma'ana muna son ya zauna ne don gabatar mana da lakta a wadace wacce za mu karu saboda sanin waye malam ni ma mai gabatarwa ɗaya daga cikin ɗaliban malam a karmakon ba da fadda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana mafi cikin wanda ya san addini ya san qur'ani kuma yake koyi da shi sa muka fara gabatar da a akramaka Allah na biyu ina gabatar da ciyaman na wakilu Muhammad Tukur wanda yake Ecos Baratan Turki Expert da aka ina gaita ciyaman da ya zo shi ma a high table da ciyaman bismillah sai gabatar da kungiya gaba daya inda suka kungiya gaba daya ciyaman namu kenan na forum wanda zan gabatar da mataimakin ciyaman wanda zai wuce ciyaman wato alhaji da dogon daji bismillah topic da sauran abubuwa yau na yanke shi zan bar shi hannun namu na forum zai faɗi dan shi zai gabatar da mana zai faɗi ainihin topic da abin da duk lantara zai yi da cewar already an riga an sanar an bayar da fasoshi amma kafin da nika magana zuwa ga ciyaman akwai azul islamiyya da ake yi wanda insha Allah ta'ala kom ya fito ga mai bukata yana iya zuwa ya samu ɗaya daga cikin shugabannin wannan makaranta malam awal ko malam jafar ko ɗaya daga cikin kwamitin wannan karuwar tuzo forum na biyu akwai nes program da karuwar tuzo forum ta saba yi na koyar da ‘ya'yanmu, ƙannanmu, ko na ce matanmu sana'o'i wanda an yi a baya koyar da dakunkuna sabulai turarurruka aka zo aka yi na koyar da islamic chemistry wanda dr abdulwahab bauchi wani bauchi ya zo ya yi aka ɗibi kusan sati guda shi ma yana wannan koyarwar wanda ɗaya daga cikin ɗaliban mu a yanzu a kowace ma tana irin haka irin wannan magunguna to insha Allah akwai wanda za a yi daga wannan lakta shine ne ainihin program na wannan karin certificate forum insha Allah ta'ala da wannan zan ne da abun magana zuwa ga chairman na wannan karin certificate forum dan ƙarin bayani akan activities din da wannan kungiya ta mu take da kuma gabatar da malamu هذا مستشار من السنة السلام عليكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما a madadin chairman da sa'adar mutane da kuma kungiya gaba ɗaya kadu yadda forum ina muku barka da halarta wannan lakta ta 150 mai taken tauhidi a musulunci kamar yadda aka gabatar wannan kungiya Kadwatul Muslim Forum tana gudanar da activities kamar ziyara ta makabarta akan ziyarci asibitoci akan ziyarci gidajen marayu akan yi organizing kuma workshop don amfanar da al'umma to ba ta da ɓata lokaci ba zan ba man na ji abin magana saboda ya ci gaba da abin magana Thank you.

to bayi bukatar sabon bayani ko kuma reconstruction amma ba zai tsaita shakshen abdullahi da malami na ne kuma kamar yadda aka sani yana tafsiri a masallacin wani wani da yake a abarin ba har ila yau shi ne headmaster wannan masallaci na makarantar mata sannan kuma malam yana gabatar da karatu a masallacin satrafon gate a garin fa kamar kuma yadda ne bayani ma ina halartar karatun malam a musazan sabon a musazan sabon abu huraira dan salmo yakan gabata da karatu a kan alkabari to yau dai malam bisa da taken muhadara matsayin tauhidi a musulunci malam zai gabatar da wannan matakan karatu kuma babu ikon sauraro kuma mai amfani da shi amma ɗan tsokaci kaɗan daga ciki a malamai suna bayani akan tauhidi a musulunci kamar a ce dubu goma ne a cikin cikakken musulunci na ɗaya shi ne ke tabbatar da babu abin bauta da gaskiya sai Allah ko manzo sallallahu alaihi wa sallam manzon shi ne to na biyu da na uku da na hudu da na biyar za a iya cire sifiri na ƙarshe baya halatta ba a kan kowa ba kamar wanda bai iya zuwa hajji wanda ba ya dukiya wani ba ya hamdu bai dukiya ya ko shi wanda ba ya ba da zakka amma in aka shafe ɗaya daga ciki to komai ya rushe ko malamai suna kara bayani kamar jiki ne ko jikin mutum ne a cire kai ko kuma jikin mutum ne a cire rai to bisa ga wannan a bayanan da aka yi ya kamata mu yi kokari mu saurara da kyau kuma in zai iya tunawa zama manzo sallallahu alaihi wa sallam a makka kusan shekara goma sha uku cikin waɗannan shekaru mafiya karantarwa ne a kan tauhidi tauhidi sauran kuma wasu ba su bayyana ba sai da ya koma makka to don muhimmancin tauhidi a addinin musulunci sannan kuma har ila yau bisa ga rabuwa da malam zai mana bayani bisa ga rabuwa ta yi da rububiya ilahiya da kuma asma'u wa sifat na rububiya ba musulmai mun samu ma wanda ba musulmai ba a ciki wanda suka san Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sama ya halicci kafa sannan kuma yanzu na uluhiyya shi ne da ake muka samu wasu daga ciki wanda suka rikitarwa sukan ce 3 1 wanda ba su yarda da wannan ba da da su ba shi ma to ba tare da bata lokaci ba bari ne hangin ah, abin nan ah, sheik shewa abdalla wanda zai gabatar mana da wannan kasu wasu ba.